24 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi sallam dubu ɗaya da ɗari wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan julai shekara ta dubu sha bakwai allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu rana irin ta yau shine ranar da muka dawo daga wani dogon hutu wanda muka yi tun ramadan kuma dama al'adan wannan majalisi shine idan har an yi hutu mai tsawo in za a dawo daga wannan hutu to akan gudanar da wani muhadara idan an yi muhadara an gama nan sai a sanya ranar karatu to wannan shine muhadaran da gashi nan a mun zo mun gabatar da shi kuma mun zo dan uwa ma malam Sheikh Bashir Nuhu a salafi ya gabatar da guda ɗaya daga ciki ni kuma yanzu zan gabatar da na biyun kusan idan kun duba da kyau za ku ga cewa da muhadaran da shi dan uwa Sheikh Bashir Nuhu Salafi ya gabatar da wanda zan gabatar suna da alaka yawa saboda ah, ya kawo tarihin Sheikh Nasiruddin Albani shi kuma Sheikh Nasiruddin Albani mutum ne wanda yake Nasiru Sunna kamar yadda malam ya faɗa mai kariya ga sunna wa qami'ul bid'a kuma mai mangare bid'a an gane ko ba ma yana gusarwa ba ne zai gusar kuma ya mangare shi da haka kaga wannan wato duk mutumin da yake yin wannan ba zai zama to mai takariji ba kenan ko tunda Nasiruddin Albani na kira zuwa ga sunna kuma yana kira zuwa ga idan har wato ra'ayin malamai suka yi karo da hadisi sai Albani ya ce me a ɗauki hadisi a ajiye ra'ayin malamai to wannan shine ya kai mu zuwa ga darasin mu wato aibi na ta'assubanci ko kuma aibi na takalidi shi za mu tattauna akan shi amma kafin nan ina so in yi shimfiɗa ga wani abu shine musam wane ne asalin mutum tukuna wai shi dan adam cikakke ne shi ko kuma dan adam yana da rauni ko dan adam yana da wani nakasu tare da shi wanne za mu ɗauka halittar ɗan adam a addinance da kuma halittar ɗan adam ga ɗabi'a ga ɗabi'a shin yana nuna cewa ɗan adam kammalalle ne ba shi da wani aibi ko yana nuna yana da aibi to ina ganin ba sai mun kawaita ba Allah subhanahu wata'ala zai ba mu amsa Allah yana cewa yuridu Allahu li yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insan da'ifa Allah ta'ala yana so ya sassauta muku amma kuma ya halicci mutum mai mai rauni to wannan shine take da zaran ka fahimci wannan to an gama kasancewa dan adam Allah ya halicce shi ne mai rauni to tunda Allah ya halicce shi ne mai rauni me za mu ce game da karin karin magana Hausawa mutum tara yake da cika goma ba kaga yayi daidai ko to idan har mutum ya zama to tara yake da cika goma ba sai aka ce ka rufe ido kai ta bin shi ba bincike duk abin da ya daidai ne shin ya yi daidai da maganan Allah cewa wa kulikal insanu da ifa kaga bai daidai ba aka ce to ai wani kawai kai ta bin maganan shi kai bincike kawai ka bi shi mi'a fil mi'a shi kuma Allah ya nuna mana ɗan adam akwai bangarorin da yake da rauni sai wani ya ce ma wane kammalalle ne ta kowane bangare kaga da maganan shi da maganan Allah wanne zamu ɗauka? to ga mu'azibin jabal radiyallahu an yana cewa innaha satakunu fitna yaksaru fiha almal wa yuktahu fiha alquran hatta yaqula alqa'il laqad qara'atu wato yana cewa lallai za a samu wani irin fitina wanda dukiya zai yawaita a cikin wannan fitina ɗin sa'annan kuma za a buɗe ƙur'ani. har ya zamanto mai magana ya ringa cewa laqad qara'atu alquran fama aran nas yattabi'uni zai ringa cewa haƙiƙa na karanta ƙur'ani. amma na ga mutane sun ƙi na na karanta ƙur'ani na yi tsammani idan mutane suka ji karatun ƙur'ani za su yi biyayya gare ni amma na ga sun ƙi na sai ce fala aqara annahu alaniya to da sannu zan karanta ƙur'ani a bayyane in yi tilawa sannan in yi fassara in ga za su bi ni fa ya qara'uhu alaniya fala yattabi'unahu sai ya karanta ƙur'ani a bayyane amma sai mutane su kibin shi ya karanta a bayyane me yake tunani to sun kiban shi sai ya ce ya tabi uni? to ni gaskiya bana ganin mutane za su bi ni idan na ce zan tsaya a wajen karatun qur'ani in ce zan karanta qur'ani in bayar da fiqhun shi yanda ya dace ba wanda zai biyayya gare ni fa yabni masjidan fi darihi to wannan bawan Allah sai ya gina masallaci a gidansa summa yabtadi qawlan laysa fi kitabillah sa'annan sai kirkiro wani magana wanda baya cikin littafin Allah kuma baya cikin wala fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam sannan baya cikin sunnan manzonsa sallallahu alaihi wa sallam kun gane ai kada ku manta wannan bawan Allah ya karanta Qur'ani ya yi tafsiri yanda ya dace an kibin shi an gane har ma ya zamanto ya sha jinin jikin shi kila a masallaci kawai in ya waiga sai ga eh, ah, mutane biyar gaba ɗaya a masallaci irin mai girman nan yana ta tafsiri yana fitar da fiqhun tafsiri yana komai amma an kibin shi sai to me yasa muke ta karatun qur'ani baya bina ko mutane ba sa bina sai ce kawai abinda zan yi bari in bari in gina masallaci kawai da ya gina masallaci sai ya kirkiro bidiyoyi kala kala wanda ba sa cikin alqur'ani ba sa cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam shine sai mu'az ke cewa fa iyyakum wa mubtada'a ka shedin ku da abinda wannan bawan Allah ya kirkiro an gane ko asalin karatun qur'anin da yayi wancan lokacin da aka bin shi nan shine gaskiya amma wannan bid'a da yayi ya kirkiro har ya zama to ya samu mabiya ta kowane bangare ƙarya ne fa inna mubtada'a dalala domin lalle wannan bawan Allah abinda ya kirkiro menene fata wa unzirukum zaigatul hakim wato ina muku gargadi ga zaigatal hakim wato karkacewa mai hikima ko kuma zaigatal hakim wa unzira kuma za zaigatal hakim ina muku gargadi daga karkacewa mai hikima kaga mutum Allah ya bashi zurfin ilimi babban malami ne mai hikima ana sauraron shi amma sai ya dan samu mai zalla dan ana kamar yadda aka ce mutum tare yake bai cika mai ba goma duk yadda muke daga bin sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam, to sha Allah sai an same shi da wani zamiya sai an same shi da talalabiya malam a cikin darasin da yayi ya nuna mana cewa mutane game da Nasiruddin Albani sun ga kashi nawa kashi uku akwai masu ganin Albani kawai kamar manzon Allah ne baya kuskure gaba daya kawai duk abinda Albani ya zo da shi kawai daidai ne har ma idan kai wa Albani na gari su ji haushi akwai mutanen kuma da suke ganin albani ba shi da alkhairi ga baki daya albani ba malami ba ne bai ma da malami kaza kaza kaza kaza sannan kuma akwai mutanen da su kuma suka ce albani babban malami ne masanin hadisi mujaddadin wannan zamani amma kamar sauran malamai yana dacewa yana kuskure ina wata gane wannan to anan wajen kenan idan kana bin malami na sunna me ya kamata ka ringa yi ya kamata ka zamanto ala basiratin qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma mushrikin so idan kana bin malami ka bi shi akan me akan basira kun gane wannan da zaran malami yana bin sunna ka tafi tare da shi da zaran ya samu zamiya ka kyale shi a wajen ana maganar malamin salafiya na hakika wanda yana karantar da musulunci iya kokarinsa to zai iya yin zamiya kun gane Nasiruddin Albani duk gwagwarmayar da yayi duk karantar da sunnan da ya yi to dole sai an samu inda ya samu zalla sai an samu bangaren da ya dan samu matsala haka nan an gane wannan ko ana kiran wannan zallatu alimi zallatu alimi wato talalabiya ko zamiya na malami ana nufin mutumin kirki irin su Shehu Islam Ibn taymiya da ɗalibinsa Ibn Qayyim da irin su Ibn Kathir da ire-iren su to kada ka yi tunanin wai duk abin da suka faɗa daidai ne an gane za ka ɗauka cewa mafi yawan maganganunsu daidai ne amma dole a same su da me da kuskure to shi ne yake cewa ina yi muku gargaɗi daga zai ga hakim daga karkacewan wa mai hikima wato babban malami mai bin sunna shi da hikima kuma sai ya samu karkacewa shin kowa zai gane wasu za su gane wasu ba za su gane ba da zaran malami babban malami wanda aka san shi wajen bin sunna yi zaniya to wallahi mafi yawa sai sun bi shi shi yasa Umar dan Khattab radiyallahu anhu ke cewa idan babban malami ya zame to duniya tana zamewa tare da shi an gane ko sai ga malami ya dauko wani fahimta fahimtar nan kuskure ne amma mafi yawan dalibai sai su bi shi yan kaɗan kawai za su tsira to irin wannan shine ake cewa wato ana yi muku <clears throat> ana yi muku ainihi ana tsoratar da ku daga karkacewa mai hikima ya dan wato anan ba wai ya bace bane ya dan samu zamiya ne yayi yi yayi ya yi kuskure sai ce fa inna shaytana qad yaqulu kalimata dalala fa inna shaytana qad yaqulu kalimata dalala ala lisanil hakim domin lallai shaydan yakan faɗi kalma ta bata ta harshen wa ta harshen babban malami mai hikima kaga wannan babban malami ne duniya tana sauraren shi irin su ibn bas irin su ibn irin su Fauzan irin su Nasiruddin Albani da aka faɗa irin su Sheikh Mukbil bin Hadi irin su Sheikh Rabiu bin Hadi ire-iren wayannan malamai za ga duniya tana sauraron su to kawai sai ga wata rana sun samu zaniya to da yawa daga cikin ɗaliban ilimi musamman masu kishin sunna gama gari za su ɗauka hatta wannan zamiyan ma sunna ne sai su bi shi kun gane wannan ko amma mutumin da yake da kyakkyawan fahimta na salafiya baya ɗaukar haka da zaran ya ga malami ya samu zamiya ko malamin salafiya ne sai ce Allah ya ji kan malam wane yana kokari wajen bin sunna amma ba na tare da shi a wannan bangaren na ba gane wannan to wannan shine abin da ya bambanta ɗaliban salafiya da ɗaliban sauran ƙungiyoyi ɗaliban sauran kungiyoyi suna bin malaman su ne mi'a fil in an ce mutum ɗan Tijaniya yana bin shehu Tijani ne mi'a fil ko ka taɓa jin ɗan Tijaniya yana nagari ga ga shehu Tijani? in an ce mutum ɗan kadiriya yana bin abdulkadir jelani ne mi'a bil mi'a ba za ka taɓa jin ya mai nakadi ba to haka nan masu bin ƙungiyoyi za ka suna bin su ne kai tsaye sannan idan mutum ya zama to mai ta'assubanci ga mazhaba za ka ya riƙe ainihin shugaban mazhaban shi baya mishi nakadi kamar masu yan salafiya haka suke akwai wanda yake mummunan fahimta ga salafiya ce yan salafiya su ne masu bin albani duk abin da ya faɗa ba kuskure su ne ɗaliban albani su ne ɗaliban ibn ba su ne ɗaliban kaza to wannan kuskure ne mutane su fahimci wannan maganan mu'azu bin jabal ina yi muku gargaɗi daga karkacewa mai hikima kun gane ko fa inna shaytan qad yaqulu kalimata dalala ala lisanil hakim ku rike wannan ka'ida da kyau lalle shaytan yakan faɗi kalma ta bata ta harshen wa mai hikima wa qad yaqulu al munafiq kalimatal kuma akan samu mutum munafiki ne bai ma yarda da musuluncin ba yana da nifaqul itiqadi amma kuma sai ya faɗi kalma ta gaskiya kuma kun gane wannan ko wannan hadisi wa ya ruwato shi Abu Nu'aym ya ruwato shi fil Hilya wal Khatib al Baghdadi shi ma ya rawaito shi a cikin littafin Tali Talkhisul Mutashabih sannan Ibn Asakir ya rawaito a cikin tarikhul Dimashq sannan an rawaito wannan hadisi ko wannan asari a cikin sharhu usul itiqadi ahli sunna na lalaka'i kuma isnadin hadisi a wannan asari ya inganta to kaga wannan ya ƙara tabbatar da magana na cewa yuridu Allahu li yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insan da'ifa ko Allah yana so ya muku sassauci an amma an halici mutum mai rauni yanzu gashi mutum babban malami ne mai hikima amma sai mu'azu yake cewa ku yi hankali ina muku gargadi daga ainihin mai hikima karkacewa mai hikima saboda shedan yakan yi magana ta harshen mai hikima din kenan duk ilimin malami ko da ya kai ƙololuwa wajen ilimi to insha Allah wata ran sai shedan ya samu galaba akan shi kun fahimci wannan ko to wai menene fasaran ayan nan inna shaytan laysa lahu sultanu ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inna ma sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi mushrikun me ma'anar shi ha cewa shedan ba shi da iko ga wanda suka yi imani kuma suka dogara ga ubangijinsu kawai shedan yana da iko ne ga wanda suka jibince shi kuma suna shirka da shi suna tarayya da Allah da shi kenan shedan ba shi da iko ga wanda ya imani kwata kwata kenan da zaran kai imani sai ka zamanto kai da annabawa daidai kuke sai ka zamanto daidai da mala'iku masu bubuke la ya suna Laha ma amara kuma ya faluna ma umaru? shi haka ne ba ma menene ma'anan wannan cewa inna shaytana laysa lahu sultanun ala allazina amanu lalle shaytan ba shi da iko ga wanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkalun ga ubangiji kawai suka dogara kenan da zaran mutum ya yi imani shi kenan shaytan ba zai iya sa cikin bata ba shaytan ba zai iya sanyawa ya samu zalla ba kaga zai iya sanyawa ko an ce dan adam ba masumi bane menene ma'anar dan adam ba masumi bane kenan dan adam duk kirkin sa insha Allah wata ran sai ka ga wallan shi wata ran sai ka gan shi da wasu kusa-kusai an gane wannan ai su wane ne ba su da kusa-kusai a duniya gaba ɗaya wanda suke cikakku shine kamar da wani mawaki ke cewa idza tafaffata umuran nasi lam turfi imra'an hazal kamala faktafa hasha rasulullahi sayyidul wara kad haza wallahi kamala faktafa idan ka bincike al'amuran mutane ba za ka samu wani mutum ba wanda ya tattaro kamala kuma ya isu babu shi a ce ya cika ɗari bisa ɗari duk duniya babu shi shi imam malik ya cika ɗari bisa ɗari shafi'i ba abu hanifa amur bin hanbal lais bin sa'ad abdullahi bin mubarak sufyan bin uyaina sufyan al wane ne ya cika ɗari bisa ɗari ibn jami'a ya cika ɗari ibn qayyim imam zahabi imamu zuhuri nasiruddin albani eh, ibn qayyim al-jawziya to wane ne ya cika miya filmi a waye shi sai ka ce hasha rasulullahi sayyidul wala sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shugaban talikai kad haza wallahi kamala faktafa ce wallahi ya tattaro kamala kuma ya cika hasha rasulullahi kad haza al-ula wa aktamala al-akhlaquhu wa falsafa sai dai manzon Allah ya hakika ya tattaro daukaka kuma ɗabi'unsa sun cika kuma ya zama to tsarkakakke ku bai zana ko kaga da wannan kenan tunda har babban malami mai hikima mai tsoron Allah shedan zai iya magana ta harshen sa. ashe ya kamata mu binciki fiqihun nan na inna shaytana laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun me ya fiqihun sa kenan kuma an ce duk mutumin da kafin ya taci iyalansa sai ya karanta abin nan Allahumma jannibna shaytana wajen nufi shaidan mara zartana aka ce idan an kaddara mishi da lam yadurruhu shaidan abadan shaidan ba zai cuce shi ba har abada dan kenan dan zai zama masumi kenan ha to me ake nufi ana nufin shaidan ba zai tura yaron cikin wuta ba shi in an ce shaidan ba shi da iko ga wanda suka yi imani ana nufin shaiɗan ko da ya saka saban Allah ba shi da iko ya tura ka wuta in dai kai mai imani ne wato zaka ga alkhairin ka ya ninninka kurakuranka za ka shiga aljanna ne insha Allah an gane wannan ko saboda haka da wannan kenan magana na wannan bawan Allah za mu iya gane daga wannan za mu fahimci abin da ya shafi ta takalidi cewa ka rike wani malami kawai duk abin da ya faɗa kawai shine magana ka kai kuskure tunda ka riki inda yayi daidai da kuma inda yayi inda yayi kuskure tunda an ce mutum tara ne wani mutum ma ba tara wani ba tara bane takwas ne shi wani bakwai ne shi wani shida ne wani biyar ne a wani hudu ne wani uku ne wani biyu ne wani ɗaya ne wani zero ne ma <laughs> Allah ya sauki to saboda haka an tambayi imamu na Malik imamu Darul Hijra Allah ya masa rahama dan san mutum tara yake bata cika goma ba an tambaye shi game da wata mas'ala faqala sai ce la adari sai ce ban sani ba to wanda ya ce bai sani ba kenan za ka yi ta bin shaka bai sanin ba sai aka ce masa innaha mas'ala khafifa sahala aka ce aka maka Allah mas'ala da muka tambaye ka ba mas'ala ce mai sauki ba ta da wuya mun tambaye ka baka bada amsa ba fa gadi ba sai ya fushi ashe malamai sukan yi fushi idan an taba addini ya za a yi mutum ya kalli addini wai tambaya na addini ya ce ka san da yawa aka maka Allah ina da wata yar tambaya galiban dama ina son matalibai wannan gyara ina da wata ƴar tambaya wato wai tambaya ce ya to iya ce tafi da kayan ka bana ai ba sai ka tambaya ba ko to saboda haka sai ce tambaya wai ce ya to sai malik ya ce innaha a sai ce laysa fil ilm khafif ka sani daga yau na gyara babu wani wato sako-sako dan karami a cikin ilimi shin baka sai ce baka ji magana Allah ba da yake cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam lalle mu da sannan za mu jefa maka wata magana mai nauyi ashe maganan matsalan addini ya fi karfin ashe mai mai sauki kullu gabo to anan wajen an tambayi malik ya ce me kenan malik ya san komai da komai kenan duk ijtihadin malik daidai ne kenan to sannan an tambayi imamu sha'abi Allah ya masa rahama an tambaye shi game da wani abu shi imamu sha'abi tabi'i ne shi babban malami ne faqala sai ce la adami ban sani ba sai aka ce masa ala tasta hayi min qaulika shin ba za ka ji kunya ba aka maka lawo irin ka kace baka sani ba irin a tara ma kasa din nan an gane ko min qaulika la adari wa anta faqihul iraq shin ba ka jin kunya daga ka ban sani ba alhali kai ne faqihul iraq duk iraq gaba ɗaya ba masanin fiqhu kaman ka faqala sai ce lakin dal malaika la tastah hina qalat la ilma lana illa ma allamtana ce sai dai su mala'iku ai ba sa jin kunya lokacin da suka ce ka ce menene kala an bi'u ko kala an bi'uhum bi bi asma'ihim ko falamma falamma an ba'uhum bi asma'ihim kala alam alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi zuwa dai karshe kaga ai su mala'iku Allah ta'ala ya ce musu Allah ya ce musu menene ah, ba nan ba farkon maganar وعلم آدم الأسماء كلها ثم ثم أردهم على الملائكة الله يا سند النبي آدم sunaye gaba sun ma'arar da kuma alal mala'ika sannan sai Allah ya bijiro da wayannan sunaye ga mala'iku fa qala anbi'uni bi asma'i haula sai ce ku bani labarin sunayen wayannan in kuntum sadiqin in har kun kasance masu gaskiya suka ce sun san komai suka ce ba sa kuskure sai suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana suka ce tsarki ya tabbata gare ka babu wani ilimi gare mu sai abin da ka sanar da mu ya Allah an gano wannan ko sai ce to tunda har mala'iku ba su ji kunyan cewa ban sani ba to ni ma ba zan ji kunyan cewa ban sani ba kaga wannan kenan sannan an karbo daga abi mus'ab ahmad bin abi bakar yana cewa naji imamu malik abinda ya samu kewa maimaita maganar malik saboda akwai wanda suka dauki malik ya zama to in ma Allah ko annabi a wannan garin a gane malik ya zama to in ma Allah ne kawai shi ta kowane bangare kamili ne shi ko kuma sun ɗauke shi matsayin annabi kawai duk maganar da ya faɗa daidai yake da maganar Allah da maganar manzo ko ma ma ko ma ana ganin ma kamar suna ganin maganar malik ma ya fi na manzan. kenan a irin fahimta wa'annan za a iya cire la ilaha illallah sai a ce malik rasulullah kusan wa'annan mutane ba su faɗa haka ba amma su ya nuna an gano wannan ko ce na ji malik bin anas yana cewa ma aftaitu hatta shahida li sab'una anni ahlu lidhalik yace ban ba da fatawa ba sai da aka samu mutane 70 manyan malamai suka shaida cewa na cancanci yin fatawa an gane ko sannan yayin fatawa malik bin anas ya faɗi wannan mu duba cikin al-faqih wal mutafaqih to kaga wannan kenan to sannan al-haisam bin jamil ya ta samitu malikan naji malik an tambaye shi an samani wa arba'ina mas'ala game da mas'ala ta ɗaya arba'in da takwas aka tambi malik shin ya amsa duka fa ajaba taini wa salasin sai ya amsa talatin da biyu kawai daga ciki minha wa ajaba taini wa salasin minha bi la adari wato talatin da biyu daga ciki sai ce bai sani ba duka a cikin arba'in da takwas talatin da biyu bai sani ba nawa ya sani kenan sha shida kawai ya bayar shin inda a Najeriya ne malami aka tambaye shi tambaya hamsin sai ya amsa ya amsa goma sha shida me za a ce masa ko ya amsa ishirin an tambaye sai ce ban sani ba a ƙara ban sani ba a ƙara tambaya sai zama to mafi yawan ko wajen ko wajen ku kuna ta wurin tambaya suna cewa ban sani ba wani zai zai kwashi takalmar da kawai zai dai ga wani masallaci ya wasu su ce wannan malami wallahi jahili ne ba abin da ya sani kun gane ko to amma magabatan mu ba sa jin kunyan wannan kalma in malami bai sani ba kawai ban sani ba saboda neman yardan Allah ya fi yafi neman yardan halitta in Allah ya yarda da kai duniya gaba ɗaya su kika ko ba ka ba to shine abin da yake nufi da siyarwa a shine abin da yake nufi da cewa wato mutum ya koyi la'adari din nan yanzu anan wajen Malik bai amsa mafi yawan tambaya ba to anan kenan Malik ya san komai to tunda bai san komai ba sai kuma na rike shi a matsayin shi ne malami na wanda duk abin da ya faɗa shi zan yi aiki da shi to wannan bangaren da bai sani ba kawai sai in kyale wannan bangaren kawai ni ma in ce ban sani ba kawai shikenan in wani malami kuma ya sani ba eh to ka gani ashe ka in ka fahimci wannan kaga ashe fahimtar yan salafiya masu bin magabata da suka ce kada tunda kasancewan dan adam bai rauni ne dan adam ba cikakke bane to baya halatta a ce a rike mutum ɗaya shi kaɗai kawai a ce a rike malami ɗaya ƙyam a rike mazhaban shi a ce ba a fita duk wanda ya shiga mazhaban baya fita in ya fita ya zama to kafiri ko ya zama dan biri'a ko ya zama kaza ko ya zama kaza kuskure ne wato yi karatu a wajen malamai da yawa ka fa'idatu da kowane malami gwargwadon karatunsa ko ka zamanto daga cikin wayannan wanda Allah ya mai yabo Allah zai na shtanabu huta an ya abuduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fa bashir ibad su wane ne wayannan ibadu na marbishir allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana su ne wayanda suke sauraron magana sai su bi wanda yafi kyau za su ji magana manyan malamai malik ya ce malik ya ce shafi'i ya ce abu hanifa ya ce ahmad bin hanbal ya ce abdullahi bin mubarak ya ce sufyan al ya ce manyan malamai sun ce fa yattabi'una ahsana sai su bi wanda yafi kyau sai ya ce wayannan mutane yaya sai ce ula'ika allazina hadahumullah wayannan sune mutanen da Allah ya shiryar wa ula'ika hum ulul albab wayannan sune ma abota hankali an gane Allah ya samu daga cikin ma abota hankali to mutumin da ya kulla kanshi ga mazhaba ya kulla kanshi ga mazhaba baya daukar maganar Allah baya daukar maganar manzo kawai ya rike malamin nan da aka ce tara yake da cika goma ba shi ma kanshi malamin ya faɗa an tambaye shi ya ce bai sani ba shin inda ya cika goma yaya da zai amsa komai da komai to sannan an tambayi qasim mu duba cikin sirru alamin nubala na imamu zahabi zamu ga wannan magana sannan an tambayi qasim bin muhammad bin abi bakar game da wani abu faqala sai ce la usinuhu sai ce bana ban kware akan shi ba gaskiya babban malami ba ce bai sani ba sai wani da tambaya ya ce inni itu ilaika la a'rifu gairak akan makalla na fa zo wajen ne ban san wani ka ba ya za ka ce ko ka sani ba ka rauka Allah yana so ya tilasta dole sai malam ya bada amsa sai kanti muke cewa wa huwa ahadul fuqaha al mashhurin yana ɗaya daga cikin malaman fiqh da suka shahara a duniya lokacin sai ce la tanzu ila tawli lihiyati wa kasratin nas hauli yace kai bawan Allah kada ka duba tsawon gemu na ba da kuma yawan mutane a gefe na sun kewaye ni kaka duba wannan wallahi ma usulu wallahi ban iya ba kawai na gaya ma gaskiya kuma a gaban taron jama'a ga ɗalibai suna kallon shi an gano wannan ko in wani ne ya ga ɗalibai sun shiga kawai sai afko ya wurgo fatawa kowane iri ne to sai wani wani tsoro daga cikin shawa ya ce yana zaune a gefensa ya ce ya bin abi ya bin akhi irzamha ya ce ya kai ɗan uwana ka lizimci wannan magana ka koyi magana da malamin nan ke gaya ma la adari la ursinuhu in baka iya ba kawai baka iya ba misali wato amfanin kawo wannan Isa din duk mu nuna mutane cewa dan adam baya zama cikakke Allah ma ya faɗa manzon Allah ya faɗa cewa dukkan dan adam gaba ɗaya mai kuskure ne amma fiyayyen mai kuskure shi ne ba eh? duk dan adam gaba ɗaya zai iya kuskure amma fiyayyen mai kuskure shi ne mai mai tuba shin malik yana kuskure shafi yana yi waye faɗa haka manzon sallallahu alaihi wasallam ashe duk wani malami duk ilimin sa za a iya samun shi da kuskure da zamiya da abin da ya kama da wannan amma fiyayyen mai kuskure shine mai tuba to Khalid bin Qidad yana cewa naji Fudail bin Iyad ya ce su'ila ayyub fil masjid an shay'in an tambi ayyub a siftiyani a cikin masallaci game da wani abu fa qala shi ma sai ce la adani babban malami sai wani mutum ya ce dullani alaman yadari to tunda aka maka Allah baka sani ba nuna mai waye sani sai an cewa la adari man ya dari to to ni ma ban san wanda ya sani ba kaga abubuwa biyu bai sani ba shi kanshi bai sani ba kuma bai san wanda ya sani ba mu duba cikin siyaru alamin dubara duk wannan bayani to sannan akwai daga abdullahi bin umar yana cewa al-ilmu talata ilimi guda uku ne akwai kitabun natiq wa sunnatun madiya akwai la'adari kuma ilimi guda uku ne akwai littafin Allah mai furuci sannan kuma akwai sunnan manzo zartacce sannan kuma akwai la'adari shi ma la'adari ilimi ne in ka ga malami duk tambayoyin shi gaba ɗaya ya zama toro ya zama toro jakan magori babu abin da babu cikin sa an gane magori irin masu da magungunan na gargajiya suna tafiyar nan in ka duk abin da ka tambaye akwai magani in ka tambaye shi akwai maganin physics zai ce Allah sarki physics mugun ciwo akwai gane ko babu abin da bai sani ba misali to alfaqi wal mutafaqi ba mu ga wannan misali kun gane wannan ko to wai daga wa ake karban ilimi ne a gurguje wannan muhadara za mu taba abin da ya tabu ne kawai sauran mahukura. dan ina ganin asalin ma darasin ba za mu shiga cikin shi ba lokaci da zai ba mu ba gaskiya maganar takalidin da kuma sharrin sa da kuma yadda malamai suka yi maganganu game da shi gaskiya ba za mu iya cika ba sai dai ku yi haƙuri da abin da ya samu kawai to daga wa ake karɓar ilimi da addini shine tambaya nan wajen an karɓo daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda yana cewa manzon tsira sallallahu yana cewa Albarka ma akabirkum albarka yana tare da manyanku su waye manya masu shekaru ba? in mun ga mutum na da shekaru to albarka na tare da shi ko jahili ne in ko mun ga mutum da ilimi ba shi da shekaru ke nan ba albarka saboda akwai wannan tunanin ku daina karatu wajen yara ko sun dogara da wannan maganar ne albarka ma a kabirukum albarka yana tare da manyanku kenan mutumin da ba babba ba duk iliminsa bai da albarka kenan ko wannan hadisin ibn hibban ya rawaito da hakim da bai a cikin shu'abul iman sannan hakim ya inganta shi imamu zahabi ya goyi bayan shi sannan kuma wa sahahul albani fi sahiha wannan hadisi Sa'an nan kuma imamul munnawi ya ce Allah ya masa rahama yana sharhin wannan magana albaraka fi me fi akabir kun ko su wane ne kabir. shi ana nufin tsofaffi masu shekaru domin a Najeriya al'adar mutanen Najeriya sai ya ce kuna karatu a wajen wasu 'yan ƙananan yara wanda ba su da shekaru za a zama lokaci abin mamaki ma mai magana ma ka girme shi kuma dani na ga wannan wallahi akwai wanda na san lokacin da aka haife shi yana wa'azi ya ce wai sai ka zo ka ga ɗan ƙananan yara marasa kunya wai suna karantar da mutane wai abu sunna manza Allah a kyala maganar malaman fiqh wannan mai magana dududu bai yi 30 da wani abu ba shekarun shi amma kaga har yana cewa wai ana karatu wajen ƙananan yara ina fatan gane ko wayanda yake maradi sun wuce arba'in. to me yake nufi da kanana kaga ya kamata a yi tambaya shi wannan mutumin da ya ce kanana kun gane ko to imamu munawi yana cewa ga wannan matsala din su waye akabir yace al mujarribina lil umur al hafizina ala taksiril ujur yace ma'anan akabir a nan wajen mutanen da suka gugu a cikin al'amura sun ga sun ga yau a fage na ilimi sannan masu kiyayewa ga yawaita lada suna karantar da ku za ku samu lada mai yawa fajalisuhum litaktadu bi ra'ayihim ku zauna tare da su ku yi koyi da ni da ra'ayinsu wa tahtadu bi hadayihim kuma ku nemi shari'a da shari'ansu malaman da sun gogu sun gajiya da yau a fage na ilimi ka duba cikin tarihi sai da alamin nubala wai imamu malik shekara nawa ya fara fatawa ya kai shekara 40 shekara nawa ya fara fatawa eh? akwai masu cewa sha kaza ya fara fatawa yana sha bakwai ko sha takwas akwai masu cewa ashirin da wani abu to mu ɗauka ya fara sha takwas ya fara sha bakwai yanzu a ce da ce yanzu mu yan shekara sha bakwai ne me za a kira mu yanzu a haka ma ana kira mu ƙananan yara ku kalli malam ƙaramin yaro ni ma ƙaramin yaro ga munan duk wannan karatun da muke karantarwa a haka din wai ana kallon mu ƙananan yara to imam malik imam darul hijira gaba daya ya fara fatawa shekara 17 zuwa 18 bai gama shekara 20 ba kuma duniya tana sauraron fatawan shi a wannan lokaci to muqaddara ma ya kai 30 kaga har yanzu menene shi tunda mun girme shi a shekara a haka din shi lokacin da ya fara fatawa da lokacin da muka fara dan karantar da abin da muka dan sani dan kadan mu ma misali muna da shekarun da ya fi nashi misali ba kaga nan wajen mutane wato sai ka rasa suke nufi da ƙanana sai ke cewa na biyu aw al-murad man mansibul ilm wa in saghura sinnuhu yace da ake nufi da ainihin akabir shine wanda yake da mukami na ilimi ko da shekarunsa kaɗan ne yana da mukami na ilimi ko da shekarunsa me kaga imam malik shekara 18 ya fara fatawa 17 ya fara fatawa to amma zaka duba shekarun ne ko zaka duba ilimin zaka duba ilimin da dattaku da tsoron Allah nashi ko sai ce sai ainihin imamul mannawi yake cewa fa yajibu ijlaluhum irin wayannan ko da ka girme su ya zama to wajibi ka girma su hibza li hurmati ma manahumul haq saboda tsare alfarman abinda Allah ya ba su na ilimi an gane mu duba cikin faidul qadir na shi imam din sannan shi da'a shi basalafe ma sunna wato baya karban addini daga kowane irin ainihin wato kara da kiyashi la ya akuzu dinahu amman habba wa dabba baya karban ilimi daga kowane irin kara da kiyashi an gane ko wa inna ma ya akuzu ilm an ahli sunna wato ɗalibin salafiya yana karban ilimi ne daga ahli sunna wa mimman urifu bir rusuk fihi wanda aka san sun kafu a fage na ilimi wa sabat alaiha kuma sun tabbata a fage na ilimi shin wanda ya kafu a fage na ilimi shin ana bukata sai ya yawo cikin duniya misali wanda ya zamanto alami a cikin addini ana sauraron shi ana bukata sai ya zamanto ya yi yawo ya je misira ya je iraki ya je saudiya ya yi kaza ya je ya yi karatu ya dawo ko yana iya yin karatu a garin su kuma ya zama alami idan ka ce a dole fa sai mutum ya fita waje duk wanda bai fita waje ba baya zamantowa alami duk wanda bai fita waje ba bai halatta a saurari fatawan shi sai mu ce malik ya fita waje imamu na malik har ya bar duniya bai fita daga madina ba kuma karatun shi gaba ɗaya tsaya ne a madina kaza sai mu ce to anan kaga muka dauki irin ka'idan wayannan mutane da fikihun su imamu malik bai cancanta a saurare shi ba kenan amma shin ya cancanta a saurara ko bai cancanta ba yana daga cikin malamai wanda duniya suka ce a saurare su rage mahulla an gane wannan ai ga shi kenan sharaɗin cewa ai malam wane ya fita ya je ya yi karatu a waje kai ba inda ka je saboda haka wancan wanda ya fita za mu saurare kai ba za mu saurare ka ba to kaga sai mu ce to kaga malik kaga mun koyi da malik mu da muka ki mun koyi da malik imamu na malik bai fita ba mu ma ba za mu fita ba muna koyi da shi da mu da kaiwa ya fi cancanta ya zama to ba Malik ke kenan mu ne ainihin tsantsan malikawan haka ne tunda mun yi ko muka ce mu ba za mu je ko ira ba mu a garin kaduna za mu yi karatu kuma a garin zamu karanta haka malik yayi a kaduna ya karatu kuma ya karatu ya fara fatawa na? sai Allah ya to na malik ya yi karatu a madina a madina aka haife shi a madina ya yi karatu kuma a madina ya rasu a madina ya karanta komai nashi a madina ku fahimci na ko ka kuma mun yi koyi da shi a wajen mu mu ana cewa a daina karatu wajen yara to mun yi koyi da malik wajen me wajen karantarwa muna kananan yara kada abubuwa biyu kenan ba muka yi koyi da shi sannan mun yi koyi da shi wajen bin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam shi yana karban ilimin sa ne daga ahlus sunna shi ba salafi an gane wanda aka san ya karbo a cikin addini an karbo daga ali dan abi talib ya kasance yana cewa unzuru an amman ta'khuduna hadha al-ilm fa inna ma huwa din ku duba daga wanda za ku amshi wannan ilimi domin ilimi ba addini ne ba kar ka zo ka amshi ilimi daga wajen dan bid'a ka amshi ilimi daga wajen dan shi'a ko daga sufi ko ka amshi ilimi daga mai inkarin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda bai san darajar sahihul bukhari ba bai san darajar hadisan manzo Allah ba kada kai karatu a wajen shi Khalid bin Khidash yana cewa na ji fudayil bin iyad yana cewa an tambi ayyuba sikhtiyani yana cewa wato an ciro wannan asari daga jama'a daga cikin magabata daga cikin sa akwai ibn sirin da kuma dahak da ibn muzahim da wasu su sannan an karɓo daga ibn umar cewa dinaka dinak a innama huwa lahamuk wa damuk ilzam dinak ilzam dinak ya zama maf'ulun bihi bi fi'il mahzuf taqdiruhu ilzam dinak ilzam dinak ka lizimci addinin ka ka lizimci domin addinin ka innama huwa lahamuk wa damuk shine naman ka kuma shine jinin ka fanzur amman ta'khuz wato ka duba daga wa zaka amshi wannan addini khuz anil ladzina istaqamu wala ta'khuz anil ladzina malu ku karba addini daga waɗanda suke da istiqama kada ku karba daga karkatattu khadibul bagdadi ya faɗa a cikin littafin sa al-kifaya shafi na 120 to a gurguje an karbo daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yana cewa la yazalu nas bi khairi ma akazu ilm an akadirihim mutane ba sa gushewa cikin alkhairi matukar sun karbi ilimi daga manyan su an gane sai a ce kada kai karatu a wajen yaron da bai kai shekara 30 ba kada ka yi karatu a wajen yaro dan shekara arba'in a'a shi manzon Allah ya ka fara bashi wahayi shekara arba'in to kuma kai ka wuce arba'in ma wai har yanzu yaro ne kai shin wannan baya baka mamaki sai ce wannan wannan kawai wasu yara ne kawai suke cewa wai wai dole ne a yi riko da hadisi wai a bar ra'ayin malaman fiqh shin wai wayannan yaran da ake magana sun ce a bar ra'ayi malaman fiqh su ma suna karantar da fiqh kila fiye da mai magana in ka je majalisin su suna karantar da fiƙi fiye da mai magana mai magana ba har yanzu bai sauke risala ba shekara goma da wannan magana din amma mu ba mun a misali mu da ake magana mun sauke da risala mun maimaita mun maimaita mun shiga cikin askari mun sauke shi mun shiga cikin wasu manyan littafai na fiƙi muna ta karantarwa to amma shi da yake an ce dokin mai baki ya zube. ya fi gudu to an kuma baki sai za dokin an ce kana da baki ko da kana tsaye a waje ɗaya sai ce kai kai kai abin nan abin da kai ne ka samu nasara an bai wani ai to an ce mutane ba sa gushewa da alkhairi matukar sun karbi ilimi daga manyan su fa idza zo min asagirihim wa shirarihim halaku idan sun karbi ilimi daga kananan su da ashararan su sai su halaka to wannan wannan asari ko kuma wannan hadisi ibn mubarak ya rawaito shi a cikin zuhud sannan ibn abdulbar a cikin jami'u bayanin ilm wa fadlihi to wasu wane ne asagir a wajen aka ce asagir a nan ana nufin yan bid'a an gane mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi matsan sun karbi ilimi daga manyansu daga ahalin sunna wal jama'a idan mutum ba salafi ne ko da shekararsa sha takwas in yana da kyakkyawan fahimta na fikihun addini ya zama to babba an gane wannan ko to mutum kuma duk shekarunsa in ya zama to bai tsaya kan sunna ba karami ne shi hmm? shi yasa an tambayi Abdullahi bin Mubarak Allah ya masa rahama man al-asagir wai su wane ne wayannan kananan da ake nufi qala allazina na bi ra'ayihim shi asagir su ne mutanen da suke magana da san ransu eh mutum ya gina hukunci ya ce ba sittu shawwal da san ransu kawai ya kore sittu shawwal alhali ga hadisi ingantacce ya ce akwai sittu shawwal ya kore dawa annabi Isa da ka ya kore ainihin wato aljanu da bayyana aljanu ya ce aljani bai shiga jikin mutum ya kore zihiri ma gaba daya ya ce duk ciwon da ke damun ka ba wani magana zihiri ba wani magana aljani ya ka samu likita kawai to irin wayannan abin da za a ce in Allah bai sa sun gane ba Allah ya jarabe su ko ya jarabe wani nasu ko za su gane in Allah ya jarabe shi da ciwon iskokai ya ga ya ga an je duk wani likita an je wajen likita an sanya mai allura allura ishirin ya karye an ba shi magani magani ya ki shiga an rasa yadda za a mai magani amma sai aka je wajen malami mai rukuya sai ya karanta alkur'ani ya karanta sunna ya ne addu'a da azkar nan take sai ya warke a lokacin kila ya gane ka san wani lokaci wato tajriba ke sa mutum ya gane wani lokaci duk wa'azinka wala bai sa wani ya gane wani mutum sai an taba shi sannan ya gane gaskiya eh idan aka zo misali yana likitancin aljani ya shaƙe shi aka samu mutanen duniya manyan mutane aka zo a kwace shi da ƴar ya sha to lokacin za ga ya fara tabbatar da wallahi akwai aljanna ku gane ko su ne mutanen da suke magana da ra'ayinsu sai cewa amma sagir ya ruwi an kabir falaisa bi sagir amma karamin yaro mai kananan shekaru shekaru da yake ruwaito hadisi daga manya wannan ba a kiran shi sagir inda salaf an gane ko sannan an tambayi ibnu mubarak ha ila yau aidan yace al asagir min ahli bid'ah asagir din nan wato yan bid'a ai kira asagir mu duba cikin sharh usul itiqadi ahli sunna na imam al-lalakai shafi na 102 imam shafi Allah ya masa rahama yana cewa mu'allikan ala kalami ibnu mubarak haza yana mai ta'aliki akan maganan ibnu mubarak wannan yace wa huwa muwafaq shi wallahi an datar da shi ya ce wallahi abdullahi bin mubarak wallahi an datar da shi li'anna ahlal bidai asagir domin yan bid'a ai kanana ne fil ilm su kanana ne a wajen ilimi saboda sun fahimci ilimi a murde wali ajali zalika faru ahlal bid'in saboda haka suka zama ma abota bid'a mu duba cikin littafin al-itisam na imamu shatibi to at-ta'assub al-mazhabi to menene ta'assubanci in an ce a ta'assub daga tafa'ul inda sarfiyin an gane ko min al-asadiyya daga ainihin asadiyya an gane ko wal asadiyya shine me an yada rajul ila nusrati asadiyya mutum ya ringa kira zuwa ga taimakon ta'assubanci in ma yana kira ga taimakon kabila kawai shi duk wata kabila wacce ba tashi ba banza ce to wannan sai mu ce rajulun asabi an gane ko mutum mai kira zuwa ga kaumiya duk mutanen da ba mutanen shi ba banza ne akwai masu kira zuwa ga wariyar launin fata akwai masu kira cewa turawa ne kaɗai mutane akwai masu ganin larabawa ne kaɗai mutane akwai baƙaƙen fata masu ganin baƙaƙe ne mutane kun gane to haka mai irin wannan fahimta ya zama to rajulun asabi ko kuma mai kira zuwa ga wani fahimta na addini yana kira zuwa ga wata mazhaba wanda mazhaban nan a cikinta akwai daidai da kuskure amma yana cewa dole sai an bita idan ba a bita ba to kaza to wannan ya to mai ta'assubanci an gane wannan ko a ya zo cikin hadisi al'asab man yu'inu qaumahu ala zulm wato shi mai ta'assubanci shine mai taimakawa mutanen shi wajen zalunci an gane ko wato ma'ana ai bi ma'ana allazi yagzibu shine bi ma'ana wanda yake yin fushi yana yin fushi misali in an taba ra'ayinsa misali to wannan shine rajulun asabi na'am saboda haka wa yuhami anhum kuma yana kare mutanensa yana kare ra'ayinsa wannan shine maganar ibn manzur a cikin lisanul arab an gane ko wannan hadisin ibnu Maza ya fitar da shi a cikin kitabul qadar ya zo cikin istilahil mazahib na islamiyya cewa at-ta'assub huwa iltizamu mazhabin muayyan min al-mazahib shine lizimtan wata mazhaba ayyananna daga cikin mazhabobi al-mansuba ila al-islam mazhabobi da ake jinginawa zuwa ga musulunci ya lizimce ta aqidatan aw fiqhiyya wato ta bangaren aqida ya rike wannan mazhaba baya fita ko kuma ta bangaren fiqh wal muhama anha kuma ya zama to yana ba ta kariya haƙan aw babilan ko akwai gaskiya ko babu gaskiya kawai shi ya tsaya kawai yana ba ta kariya ta kowane irin bangare an gane kuma bai yi aiki da wannan ka'idar da muka kawo cewa wa kulikal insanu da'ifa ba ya dauka malamin shi kammalalle ne kamar manzo sallallahu alaihi wasallam maganar da ya faɗa daidai yake da maganar manzo saka shi wa ta'assub akwai at-ta'assub bil haqq akwai at-ta'assub bi al haqq akwai ta'assubanci na gaskiya akwai ta'assubanci ba tare da gaskiya ba shi ta'assubanci ba tare da gaskiya ba abin zargi ne ko mummuna ne misali akwai ta'assubanci ga ɗaya daga cikin a'imma kamar za ga wani yana ta'assubanci ga Imam Malik wani yana ta'assubanci ga Shafi'i wani yana ta'assubanci ga Ahmad wani yana ta'assubanci ga Abu Hanifa mai tasubanci ga Abu Hanifa zai ce ma Abu Hanifa ya fi dukkan malaman nan duk malaman nan gaba ɗaya suna kasan shi ne wajen ilimi kuma zai kawo irin nashi dalili ko da mai rauni ne mai ta'assubanci ga Malik ba zai ce ma daga an ambaci Malik ilimi ya ƙare babu wani ilimi ba na Malik ba da za zaka saurari masu wannan magana in suna daga gwaninsu za ka ɗauka a duniya ba mai ilimi kamar wannan gwanin ina ba gane wannan amma yan salafiya ya suke suna ware wani guda ɗaya za su ta koda shi gaba ɗaya yan salafiya sun ɗauki duk wayannan malaman malaman su ne sun ɗauki abu hanifa malamin su ne malik malamin su ne shafi malamin su ne ahmad malamin su ne sauran malamai duk malaman su ne kuma malaman kada suke ba cika goma ba za su iya dacewa za su iya kuskure to yaya muke gane gaskiyar malaman muna duba gaskiyar malaman gwargwadon istinbadin su in sun yi istinbadi sai mu duba istinbadin da ka'idan da Allah ya nuna mana ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin kowane matsawa kowane abu ku mayar da wannan abun zuwa gaba? Allah da manzansa da zarar muna jayayya kan wani abu kawai a mai da shi zuwa ga Allah da manzansa Allah ya ce kuna jayayya ku mai da shi zuwa ga fikihu na malikiya akwai masu cewa fikihu na malikiya shine asali qur'ani da hadisi na bin fikihu ne kuna zuwa nan ko ba ku ji ba sun ce an ce an ce fikihu shine me hadisi shine me eh akwai da ganin cewa wato fikihu shine asali hadisi shine reshi ina fata gane wannan shi kuma Allah ya ce in kuna jayayya cikin kowane irin abu kuma yadda wannan jayayya zuwa ga littafin Allah da sunna to shin maganar wannan mutumin zamu saurara ko maganar Allah subhanahu wata'ala to idan muna jayayya mu ɗan zalafiya mun ce in muna jayayya ba za mu mayar da shi zuwa ga ra'ayin wani ba da zaran malamai sun samu sabani malik ya ce abu hanifa ya ce shafi ya ce ahmad ya ce wane ya ce to yanzu ya za ya raba gaddama in ka ce a koma zuwa ga fiƙiwa ai dukansu fuka ne to fiƙiwa wa in ka ce fiƙiwa malik in jiwa in ka ce fiƙiwa Shafi sai mu ce in jiwa ya ce a koma zuwa ga Shafi? in ka ce fiƙiwa abu hanifa in jiwa kila ka ce akwai wani hadisi da wai annabi yake annabi ya albishir da alimul madina za ga wasu malamai suna yawan kawo wannan hadisin wai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana kan wani alimul madina wanda duniya za ta ringa ana hawa dabbobi ana rihila ana zuwa wajen shi to wannan alimul madina waye shi sannan wannan wannan hadisin da ake jingira ma annabi ya inganta hadisi ne da ifun jiddan indal muhaddisin an gane to muqaddara ya ya inganta ina ka ce alimul madina an faɗi sunan shi shin alimul madina a cikin sahabbai ko alimul madina cikin tabi'ai ko alimul madina cikin tabi'i tabi'in tunda annabi bai faɗi wani bangaren ba kai kuma sai ce alimul madina ne a cikin tabi'i tabi'in in jiwa anan kuma sai kai gumi kafin ka iya gaya mana a ina aka samu wannan tunda ka ce malik ake nufi sai mu ce wane ne wanda ya gaya masa malik ake nufi sai daga gina hukunci da san rai farko dai hadisin bai inganta ba na biyu kuma alimul madina zai iya zamantowa daga cikin sahabbai akwai alimul madina wanda duniya za ta rinda zuwa kai karatu wajen sa ko ne daga daga cikin tabi'ai tunda cikin tabi'ai akwai wanda ake ana ta zuwa daga duniya dan a je ayi karatu wajen su ina fata gane yanzu sa'id sa'id bin musayyab shi me shi eh to shi shin a cikin duniya ba a zo an yi karatu wajen shi ba shin yaya ilimin sa yake wanda saboda ilimin sa ana kiransa akhirul mutaqaddimin saboda ilimi ina bakan gane wannan to saboda haka irin wannan ta'assubanci ba bai da kyau a cikin addini ka tsaya ka rike wani ra'ayi kyam baka fita daga cikin sa aka ce irin wannan ta'assubanci ya shiga cikin maganar Allah innal ladzina farraqu dinahu wa kanu shi'a lasta minhum fi shay lalle ah, mutumin da ya rarraba addininsa wa'annan da suka rarraba addininsu gudu-gudu suka zamanto kungiya kungiya ba ka tare da su ta kowane bangare ya rasulullahi duk mutumin da ya kawo ya mai da addini gutsu gutsu shi ya zo ce shi kawai malikiya kawai ko shafi'iya kawai to ba ka tare da su ta kowane bangare inna ma amruhu ila Allah kawai al'amarin shi yana wajen Allah subhanahu wata'ala kun gane wannan ai munibina ilayhi wattaqu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladaihim yawa min allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a to ina ganin bari karanta magana ibn taymiya nan sai in dakata saboda lokaci dama na ce ba za mu iya tattauna wannan matsala din ba ibn taymiya yana cewa Allah ya masa rahama wa laysa li ahadin an yansiba lil umma shakhsan yad'u ila tariqatihi wa yuwali wa yu'adi alaiha baya halatta ga wani mutum ya kafa ya kafa wani mutum ga mutane ya kafa ma al'umma wani mutum ya da'u ila dariƙati yana kiran mutane zuwa ga hanyar mutumin cewa dole ne a bi hanyar wani baya halatta wai wali ya ringa goyon baya yana soyayya wai adi yana kiyayya alaiha a gareta in ka bi Abu Hanifa ya soka in in har baka bi shi bi a filmi a ya kika in ka bi Imam Malik ya soka in baka bi Malik dari bisa dari ba ya kika ya kira ka da sunaye kala kala ya kira ka albaniya ya kira ka kaza ya kira ka kaza misali baya halatta ga wani mutum ya kafa ma al'umma wani mutum yana kira zuwa ga hanyarsa kuma yana goyon baya yana adawa saboda wannan hanyar gairin nabi in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka kira mutane zuwa ga annabi duk wanda ya bi annabi ka goyi bayan shi wanda ya ki bin annabi ka kishi amma a kafa maka wani a ce dole ka bi malik ɗari bisa ɗari wa yake haka ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul ko kenan wanda aka ce wajibi a bishi mai ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul da zaran mutum ya yi watsi da bin manzon Allah aikin shi ya baci misali fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul wala yansibu lahum kalaman yuwali ويؤادي غير gaira كلام wa ورسوله kada ya kafa maganan wani mutum yana goyon baya kuma yana adawa akan wannan magana dole ne sai ka yarda da dukkan fatawan malik ko dukkan fatawan abu hanifa ko dukkan fatawan shafi'i in baka yarda da duka ba to ba ni baka to wannan bai halatta ba sai annabi kawai duk maganar da annabi ya faɗa ba na yarwa amma duk duniya duk wanda ya magana ko waye shi akwai abun amsa kuma akwai abun wa wannan magana waye gaya mana shi imamu malik ne ya gaya mana wannan magana cewa kowane mutum ana maganar maganarsa kuma ana wurgar da maganar sa sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce bal haza bal haza man fa'ala min fi'il ahli bid'i bal haza min fi'il ahli bid'i yace wannan yana daga cikin aikin yan bid'a mutumin da zai kafa maka wani mutum ya ce dole sai ka kulla kanka akan wannan mazhaban shi dole sai ka zama to kai ba Maliki ne ko dole sai ka zama ba shafi'i in na ce ba na yin duka ba me hukunci na imam malik mutumin kirki ne imam shafi'i na kirki ne abu hanifa na kirki ne amr bin hanbal duk wanda malaman bayan allah ne manyan malamai ne amma babu wanda zan rike a cikin su gaba daya in ce kwata-kwata baya kuskure ni dai duk malaman sunna gaba ɗaya na rike su shi na yi kuskure yanzu kafin imamu malik ya buɗe mazhaban shi in har ma shi ya buɗe mazhaban wani addini ake yi shin zamanin abubakar bayan annabi ya rasu zamanin shi wace mazhaba ake bi akwai mazhaba bakariya akwai mazhaba usmaniya akwai mazhaba umariya to kaga a zamanin su ba a samu mazhaba ba ana tambayan kowane sahabi fatawa in dai malami ne shi ya bada wannan fatawa din to kaga to a zamanin tabi'ai mazhaban wa ake bi kaga tabi'ai ba su ba mazhaban kowa ba ashe kafin mazhaba akwai me akwai musulunci an yi musulunci kafin a samu mazhaba mazhaba makaranta ce a cikin musulunci an gane wannan ko suraka allazina yansibuna lahum shakhsan aw kalaman yufarriquna bihi bainal umma mutanen da suke kafa wani mutum ko su kafa wata magana suna raba kan al'umma da ita irin wayannan mutane yan bid'a ne su mai kira zuwa ga a tsaya kan mazhaba daya Ɗan bid'a ne shi wa shaykhul islam ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama mu duba cikin majmu'u fatawa na ibn Taymiyyah Allah subhanahu wataala shi taimake mu to tunda an nuna mana cewa lokaci duk da cewa akwai matsaloli da yawa da na a tattauna a kan shi to amma lokaci ya riga ya yi halinsa zan dakata a nan wajen a kamar yadda malam ya ce ila a cikin karatu za a ringa dan sassakawa ana dan sassaka wasu bayanai a ciki insha Allah abinda muka faɗa daidai gaba ɗaya Allah ya bamu ladan shi inda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana gaba ki dan dama mu masu kuskuren ne insha Allah subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum salam wa rahmatullahi wa godiya da yan bayanai a kaɗaice da za su biyo baya duk da lokaci ya ma malam da wani huta ya je wannan malam da guda biyu wanda ba da tambaya yake cewa menene bambancin hadisi ya inganta amma bai tabbata ba da kuma hadisi da ya inganta da annan ya tabbata ni zan ɗaukar shi malam to cewa menene bambanci wai hadisi ya inganta amma bai tabbata ba hadisi ya inganta amma ko bai tabbata ba wai shin wannan ba ta nabudi ina ganin mai wannan magana kila ba ɗaliban hadisi bane in an ce hadisun sahih hadisi ne wanda yake ya inganta amma akwai hadisi za ce isnaduhu sahih wa matnuhu shaz akwai wannan zai to hadisi ya inganta ga isnadi amma matanin shi shazi ne kamar zaka iya samu a cikin sahih bukhari hadisi isnadin shi ya tabbata amma matanin shi shaz kamar hadisin sab'atun yuzilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu kaga wannan hadisin akwai riwaya ta muslim fa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa aqaha hatta la ta'lam hatta la ta'lam shay'a eh, hatta la ta'lam shimaluhu ma yaminuhu kaga wannan hadisin wato ne ya inganta to kuma akwai ruwaya na musulun da ya kawo har sai hannun damar daman shi bai san abin da hagu ya ciyar ba kaga wannan lafazi lafazi ne shaz amma isnadin hadisin ya inganta sai dai wanda ya faɗi magana ne ya kuskure wajen magana an gane kuma an gano kuskuren ne ta hanyar sauran ruwayoyi gaba daya to ana iya samun irin wannan hadisi amma hadisin da aka ce sahih ana nufin sanadan wa matanan amma ka ce isnaduhu sahih to masanin shi na iya zamantowa yana da matsala kun fahimce ni ko kama wannan magana ta waya a ce hadisi sahihi bai tabbata ba kuma to da jin wannan magana ka san ɗalibin da kwazo ɗalibi ne wanda ya shiga cikin fagen da ba nashi ba Allahu a'lam eh. wanda ya ce ya yi magiya da Allah wa akwai wani hadisi ko asali wanda yake nuna cewa akwai wata sallar da ake da sojoji Islam to wai wani bawan Allah ne yake tambaya wai ya ji an ce ko wani wani sallan dare wanda ake karanta suratu ne? ikhlas so 30 to yana so da Allah a taimaka mai ko an san da wannan to ni ma wallahi yanda bai sani ba ni ma la adani da da da karatun da muka yi da zin nan ko to wallahi ban sani ba

sai na bada amsa cikin karatun da yau na riga da amsa ne na ce ma littafin shi guda biyu kuma abuwa guda biyu da suke samu saɓani da raddi da juna ga malaman saudiya maganar mai tsafi maganar tarawih ko ana buga ma saudiya ne sana akwai dewa daga cikin malaman saudiya da suka da wani fadar da albani musamman maganar tarawih a ga an samu ana buga kuma ana karantawa haka da wannan ba gaskiya bane mutum da yake cewa ba a daukar fatuwan albani ina aiki da shi sai dai kuma muka ambata ba dukkan fatuwan albani ne daidai yana yi wa su ɗauki waɗanda sun ɗauki wasu fatoni da suke ganin suna kan daidai wasu sun ajiye su akan kuskure ma ana ɗaukar nashi haka yake da da ba su ɗauki fatuwan albani duka ba ba za a ce ba su ɗauka ba da sun ɗauki fatawar shi yana kan daidai kuma sun kaga inda ma ba ku ɗauka me yasa shi bin ba magana cewa bai taɓa ganin wani mutum daga cikin mutanen da an sama zuwa inuwa ba masanin hadis mal albani ga ya hunci shi albani kenan ya san fatuwa shi ya san zantukan shi ya san abubuwan da ya huta daga naka wannan magana kai makiya waɗanda suke ba su buƙatar hadisi ba su buƙatar malaman hadisi suke buƙatar su shawwa wannan mutum naka wannan ba zai yi haka nan an bai wannan ko naka ba gaskiya ba ne wannan ya ce cikin da ke cewa ainihin kamar bagi da tafi da ne a a ko a ya ake a neman gaskiya wannan magana daga bakin a eh, ni in ka ɗauki tarukul kafin na suwidi irin kawo tarihin malamai mai kan kawo tarihin malamai da suka samu ta takaddama tsakanin malami da yake kawo tarihin nashi yau da raddi ko kuwa mun kama ganin shi bani a san gare shi siriya yan sufa ya kusa an kulle shi ke ma an kulle shi zaka nan ana iya samun wannan wanda kuma bai cire ainihin daraja ta wani malamin kamar yaran annabi yaqub annabawa ne su sun samu hasar a kan uwansu amma kuma suna nan da kima sosai da su don an samu wannan abun ba matsala bane kai dan wannan abun da dalibai suke giwa a zani irin wannan abubuwa shi ake gani kamar abin da ke sa su amma da aka bincika ga abin ba shi sa su amma ne mishi ya dawo ya karanta shi bai bukata an bai wannan ko to sannan kuma abin da yake akwai mai yada wannan zartuka da kuma kalla yi shi an kulle shi masu a Saudiya ba an kulle shi ba sai da aka aka yi shi aka ta roƙo aka tura tauga ta manyan mutane a je a roƙa kuma aka je aka roƙa sharɗin da aka bashi ba shi ba zuwa saudiya kuma ku ce ji ge ce da ya da shekara goma sha wani abu ya ƙara kuma ya kuma ko kuma haji zai ba zai ji ba daga shi ne datti da aka koro da saudiya amma aljani bayan ya bar saudiya ya koma saudiya ya yi umara ya yi hajji ya umara ya yi hajji sannan albani ya ma je gidan bin bayan an ya bar saudiya ɗaya gashi gashi kuwaiti wanda suke tsananin rar tsakaninsu da ya je aikin hajji sun haɗu a garin madina sai shek tuji ne da ya ci albani ya zo gidan shi ya je gidan shi ɗayan shi abdallah yake cewa sun yi mamaki irin rabu da su biya yunus a littafi sai da albani ya amsa kuma ba na ashe hannu biyu kuma yanzu ya ci abinci aka tattauna kuma ya rikota gida da ya je saudiya din ya ma je saudiya din bayan bar da ya da iyalan shi da yaran shi da aika gida da ya je ba su eh, ba su ba ma irga bayan ya warga biya ko kuma ba sai ta yi ta yi shi ba ka ce ba ji karatu ba shi yana nan a garin Saudiya din ya bar Saudiya kuma mashi wani mutum ana kiran Hassan Abdul Mannan a ba shi ba ai eh, Hassan da dan abokin shi na mai abokin nashi shi Hassan din ya littafi ya dauki wasu hadisai da suke cikin wasu Bukhari wasu Muslim ba da aka su a gani sai littafi an nasiha yake bashirar da shi wannan mutum shi wannan abokin nashi sai tafi yake cewa musulman abin hambar ba nashi bane mai kashi mu da yawa aka ɗauko ta ba kabin ba ya kalla ya gani za fa iya tasirin tuwa wannan a ce ba nashi bane sai ce ba mai iya warware wannan matsalar sai mutu gina albani ya rubuta wasiƙa ya aika wa albani can garin mashi ya ce ya duba wannan Wani shi sun girma da nake wa shekul bas duk da abin da nake cike shi na uzuri da ayyuka sai na basu a gefe na amsa kira shekul bas ya dauki littafin sai shekaru 20 kan mutum ya tawo ɓarna ba kawo da sasha wahala ba wanda kuma da ta ɓarnan nan a bugo shi na a bugo shi na amma duk har yanzu ya nuna gani gida ke da ka kuma ya rushe abu kafin a zo a gida akwai wahala sai littafin zambul ahmad an musul zan ahmad ya tabbata wannan musulun nashi ana duk wannan abubuwan shi ya kawo ina ne yake da wannan abin da za ce wai shine musul ahmad da ne ko ko muftul ake shi ba ahmad sai da ake eh sannan kuma wai wai wai wai wai ya tabashi mutum ba to zai wannan ai ana da arabi da ana da muftul amal da ne ko ne ne wannan shi da ya sabani aka samu an neme shi ya su zai da ba kuma ya daji saurin da yawa an ba gugar na gudu da kake da aka wannan shi aka kora shi ne gubar da majalis ke korewa kuma an koro shi kuma gubar ga kana an kawo na kasar misali gina mai janna ko Allah shi ya ka ba rubi wannan shi ne ya yi wannan ta ta da ta muna godiya da Allah ya da ruwa kuma muna godiya ga suwa da kama dokin yau ta shekara da wata shida kwana bakwai wannan karatun fara sha da wata ɗaya aiki miladiya dubu biyu da sha kuma a cikin wannan shekara ta bakwai din nan in Allah ya yi za mu iya kudan kirji mu ba a taɓa fashi ba sai ko su ko su biyu saboda wanda ni ne da kwari a cikin shekara shekara ba da biyu ne Allah ya da Allah ya a alheri za a dawo Allah talata da zuwa ba wannan ainihin alhamisin ba ranar talata insha Allah za a dawo ba kuma rana ita kuma idan aka dawo yan hizba suna cewa ainihin mashina suna da Allah a dinga shigo da su ciki domin ana ruwa kowa zai shigo ciki ko masu kalmar mashinan da ya kusan mutane ne waɗanda ke sata da basira kwarai-kwarai da gaske. Saboda haka idan kai ku ya ka ajiye a wajen ruwa ko lokacin kuma za su kaɗa mashin